Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba wani taron faɗakarwa daga hukumomin mulkin soji game da zaman lafiya a kan iyakar Nigeria da Niger. Domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan mai na kai na zan gabatar sai ku biyo mu. Toma Dalla. mahukuntan mulkin soji na kan iyakar Najeriya da Nijar a garin Dutse a cikin da'irar birnin Kwanne inda suka faɗakar da al'umma game da muhimmancin zaman lafiya musamman tsakanin manoma da makiyaya. A irin wannan lokaci na shigowar damuna da masakin jiki tsakanin jami'an tsaro da faran hula don yin aiki tare. da zai sa a toshe kowace kafa ga 'yan bindiga da ke yin kirdado a wannan yanki suna sace mutane don namin kuɗin fansa da kuma dukiyoyinsu da ma yin kisa babu gara babu dalili wakilinmu a birnin kwanni haruna maman bako ya haɗa mana wannan rahoto. A garin Dose ne a da'irar birnin Kwanni a kan iyakar Nijar Najeriya hukumomin mulkin sojan wannan yankin tare da rakkira sarakunan gargajiya da manyan ma'aikatan gwamnati na wannan yankin ne suka gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'ummar wannan yankin game da muhimmancin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da ma haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin jami'an tsaro da ke sintiri a wannan yankin da al'ummar da ke zamne a wannan karkara don hanawa 'yan bindiga shaka kasancewa sukan abkawa al'umma ba wani dalili kamar yadda suka wa hakimin garin dosai kwanaki kalilan kamin zuwan wannan tawagar a wannan garin inda suka karbe kudade sefa sama da miliyan uku kusan naira miliyan bakwai kamar yadda ya yi wa manema labarai karin bayani kamin kare bi sai ga an ja import wani shi motsi sai ga hota fara ga tanan abin kamar da ya wando rana sun na ce to kenan yau ina jin hakin do sai yau dan gare ka to ban mata ya tsaye ba sai dan tashi jigirce dai bisa mantala misali ma na ɗaya tashi sai ga su suka iso suka ce min kai kai kai kudi mun ka zo bida an ce kana da mene uku kai sauri ka ba mu kudi mu hita ko kuma in muka kawo mana gaddama mu kare da kai mu musulmi inda mun kai sauri sauri ka ba mu kudi kai sai in ce a kuɗi ne kuke so suka ce min eh, in ce to kuɗan saurara to madam tana can da te ne te wannan eh, shigewa ta biyu ta kusa in ce mata to eh, ga ke taso ka abin da ke ne sai mutum biyu suka tayi wajen tunda su hudu na su uku da kone da bindiga shi guda da pistoli wancan mai bugi gare su guda shi suna da sanda da mai sanda da mai bindiga suka ce ke in maza ba musu ba suka ke ma mu gama da ke ba eh ba mu ke le fardo mu bude daki sun kasa ko ta gaba guda da ya bage ta da sanda amma ni dai ba su yi min komai ba aka bude daki a takaice abinda aka gare ni duk hakkokin da aljihuna yan kwab ba da wani dan zato da naka ba yaran sai sun ka zube to lalle kuɗi sun ɗauki su kuɗi gare ni su kai min barazana ina da bin daga nan ce musu a ani ko yu ka kware banda na musu ni ko yu ka banda tsakani da Allah suka ce min to da mi ka ka ba da labarin mun ce a'a to wani gane kuma ba su da wani nadi duk hillani na su hudun ga ba su da wani nadi wanda naka iya cewa ban gane su wani sai mun gama ido da shi kuma babu wani mai barazana in barkallo ne duk baki na hmm. duk baki na kani da Allah guda ban gane tun da babu wanda ya kyamu in gane shi ido da ido bale ko su ce wa in gane su miliyan uku ina da ajiyar kuɗi amma ban ce mun wai ban san wani an kai sun ka san miliyan uku ne ba amma ba miliyan uku na ba saboda Allah mm. abin sun kaɗi ba gidana ya yi ƙarfin miliyan uku a cewar kafta abubakar ali shena shugaban gundumar birnin kwanni da ya jagoranci taron dole ne jama'a su karfafa ɗaukar matakan baiwa kawunan su kariya yayin da ya yi kira ga manoma da makiyaya da su bar ɗaukar doka a hannayensu. Wannan kuzari na ku ci gaba da neman ƙarin shi domin ku kare kanku, ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare. Abun da duk ya zamanto ya huto maka daga wani ƙetare ya zo zai cuta maka. Kai ka zamna ka ce a'a ba ka iya yin komi sai iko ya taimaka maka. To kana tare da hatsari. Naka na cikin gidanku, na cikin garinku da ya zama tantiri wannan ka kama shi jami'an tsaro a sa a hannunsu su sun san magani shi idan muna jan hankalin manomi to wato dan mun san ita doka bisa kan makyayi tsararra ce ka shiga ka san za a zo a duba eh ka shiga sannan ga hukuncinka kuma a tabbatar da hukunci zuwa ga mai giyu wato ba wai a sa ka biya ba har gidan yari sai ka gano shi in Allah ya har gidan yari sai ka nemo sai ka gano shi kenan kai wanda ya maɓanna a'a ba kai ba ɗaukan ba kanka doka yau in ka taɓa da shi kana da gidan yari inda za ka kai shi to ka gani baka da ma ƙarfi baka da iko kenan a'a ikonka masu hulla ikonka mai garinka sarki masu hula su ne ikon ka. Alhaji Ibro wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni kirayi ga jama'a da su gane muhimmancin zaman lafiya. Maganar zama lahiya shi ne ba haushi ka cewa zama lahiya ya zama dan sarki. Sarki zuka ce har sarkin haya. To zaman da ake yanzu muna labarin akwai yankunan da masara kai sun gudu sun bar garuruwansu. Ba ku abin da ya sa sun ga gudu sun ka bar garuruwansu saboda babu zama lahiya. In sarki babu talaka babu al'umma zaman mai zashi da al'umma ta wace dole sarki ta shi wace kenan babu abin da duniya kai ga zama lahiya ko tsakanin mu manoma wa mu mu ko kuma tsakanin mu da makiya abokan zaman mu a cewar sani na ma'aikatar elevash ya kamata al'umma su yi hattara saboda ba a cin gari sai da dan gari wato bisa ga an yi zancen mugga masu zuwa su kashe mutane su amshe musu dukiya ga ku yi dibin kamar wa'annan muggan ko su eh, haka na suka zakuwa su haɗo kun san an ce ba a cin gari sai da dan gari wa'annan mutanen nan kun lura za ku iske in sun zo za su zo direktaman babu kwana babu komai sai su shiga gidan mutum su ce ba mu kaza a nasu bangare hakimi dan dole na garin dole kiraye ga jama'a musamman waɗanda ke zamne a cikin karkara da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya domin tabbatar da samun zaman lafiya jami'an tsaro kamar masu gardi kenan kowane gari sun ka zo mutane yana goyon baya su ba su kare in gwiwa sannan a kula a gane miyagu waɗanda daga shigowa suna cutar mutane dan cutar nan a hali yanzu ta kai mutane ko kaka tunda wallahi ni dai kan kai na na kwanan da gidanmu sa ha dubban kwana saboda barawi kira na sun kai sun kace ni suna zan zakwa gidanmu kenan kaga sun yi min hujja wadda dole hankali ya tashi to don Allah jama'a ku ba da karfin gwiwa bisa ga goyon bayan tsaron nan kowane talaka yana goyon bayan tsaro ita dai wannan fadakarwa tana gudana ne lokaci zuwa lokaci a ƙarƙashin hukumar nan mai nauyin kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasar da ake ce ma HACP Hot Authority a la consolidation de la Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilin namu Haruna Maman Bako. sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.